This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Wasu shugabannin duniya sun yi kira da a kaucewa tada zaune tsaye bayan da Iran ta kai wa Isra'ila hari. Isra'ila ta yi alkawarin mayar da hankali kan sakin waɗanda ake garkuwa da su a Gaza. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton ƙazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta sanar da karɓar bashin dala miliyan 400 daga kamfanin man fetur ɗan ƙasar China domin gudanar da wasu muhimman ayyuka a ƙasar. To ko mai ƙungiyoyin fafutuka ke cewa ba samun kuɗin ba ne ke aiki ne aka yi da kuɗin ina aka sa kuɗin amma dai almahimmu dai abinda muke so a yi ayyuka na ci gaban jama'a da wannan kuɗaɗe musamman cikin fannin ilimi Muhammadu Ciro makenan na kungiyar Rota muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan da shugaban kamfanin buwa da ke Najeriya Abdulsamad isyaka Rabu'u ya bayyana wa manema labarai a Legas a kwanan nan cewa farashin kayayyakin masarufi na dab da sakkowa a Najeriya saboda yadda naira ke ƙara samun tagomashi a kasuwar canjin kuɗi. 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. su. wannan irin labarai ne da muke so mu ji labarin ya yi daɗi alhamdulillah sai dai matsalan guda ɗaya ne irin wa'annan labarai ba yau bane muka saba jin su an saba a zo gidan labaru a saba gaya mana kan za a rage za a rage za a rage amma implementing ɗinsu shine yake zama matsala Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan sabon shirin ba ɗalibai bashi a makarantun gaba da sakandare a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Tinubu. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinsa za ta yi dukkan mai yiwuwa don kaucewa taɓarɓarewar lamura tsakanin isra'ila da iran biyo bayan harin jirage mara matuka da makamai masu linzami da iran ta kai kan isra'ila da yake magana da kafafen yada labaran bfm tv da rmc macron ya kuma buƙaci isra'ila da ta ci gaba da mayar da iran saniyar ware maimakon ta da zaune tsaye shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya fitar da irin wannan sako a yau litinin yana gargaɗin iran kan ci gaba da kai hare-hare a kan isra'ila yayin da ya kira ga isra'ila da ta taka rawa wajen kaucewa ta da zaune tsaye hukumomin isra'ila sun ba da sanarwar cewa za a ci gaba da ayyukan bayar da ilimi a yau litinin kuma za a ɗage takaita manyan taruka na mutane a yawancin wurare da dama a iran kafofin yada labaran kasar sun ce an dawo da ayyukan filayen jiragen saman kasar bayan an dakatar da su saboda har-har ta sama da aka kai wa isra'ila a wani labarin kuma jami'an kiwon lafiya na gaza sun faɗa a yau litinin cewa adadin mutanen da suka mutu a hararen isra'ila ya haura akalla dubu talatin da uku da dari bakwai da casa'in da bakwai yayin da rundunar sojan isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da mai da hankali kan aikin da suke yi na fatattakar mayakan kungiyar hamas da kuma tabbatar da sakin dukkan mutanen da ake garkuwa da su a gaza. ma'aikatar lafiyar gaza ta ce adadin waɗanda suka mutu ya hada da mutane 68 da suka mutu a ranar lahadi sannan sama da mutane 76 ne suka samu raunuka tun bayan da aka fara yakin isra'ila da hamas a watan oktoban bara adadin waɗanda suka mutu ba a bambance mayaka da fararen hula ba amma ma'aikatar ta ce kusan kashi biyu bisa uku na waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Isra'ila ta fara kamfen ɗin kawar da Hamas bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba da ya sanadin mutuwar mutane dubu ɗaya da ɗari biyu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da Rasha ta kai a yankin Donetsk da ke gabashin kasar, yayin da Rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuki na Ukraine ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun Bahar al-Aswad. badim plishkin gwamnan yankin donetsk ya faɗa a shafin telegram cewa harin rasha ya kashe mutane hudu a garin sebask rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 ma'aikatar tsaron rasha ta bayyana cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuka a yankin kharkov wanda ke kusa da yankin crimea To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta sanar da karɓar bashin dala miliyan 400 daga kamfanin man fetur ɗin CNPC na ƙasar China domin ɗaukar ɗawainiyar wasu daga cikin muhimman ayyukan ƙasar. Bangarorin biyu sun tsayar cewa Nijar za ta biya waɗannan kuɗaɗe a tsawon watanni sha biyu ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke sa ran so sayarwa a kasuwannin duniya daga watan Mayu mai zuwa tare da sharaɗin biyan kashi bakwai cikin ɗari na kuɗin ruwa. 'Yan fafutuka na fatan ganin za a kasafta waɗannan kuɗaɗe a hanyoyin da talaka zai gani a ƙasa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya ɗauko mana ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. a ƙarshen zaman yarjejeniyar da suka saka wa hannu firaministan gwamnatin riƙon kwarya ali lamin zen da shugaban cnpc china Zhu Zhuokun suka sanar cewa kamfanin ya amince ya baiwa Nijar bashin miliyan 400 na dalar Amurka waɗanda ƙasar za ta biya da ɗanyen man fetur a tsawon shekara guda. Nous allons à des acquisitions pour sécuriser notre territoire. Nous allons à des acquisitions pour également garder nos frontières. Firaministan wanne ba da yanayin da ɓangarorin biyu suka tantauna kan wannan haraka. saboda yadda aka yi abin cikin tsari irin na ganawa ga naka in ji shi ya kara da cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗen bashi a fannin tsaron ƙasa bunƙasa ayyukan noma da kiwon lafiya sannan za su biya wasu daga cikin basussukan ciki da wajen ƙasa To kome kungiyoyin fafutuka ke cewa Muhammadu Ciroma Isami mamba ne a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan karkashin kasa. Ba samun kuɗin ba ke aiki mai aka yi da kuɗin ina aka sa kuɗin. Amma da almahimmu dai abinda muke so a yi ayyuka na ci gaban jama'a da wannan kuɗaɗe musamman cikin fannin ilimi ko karamin ilimi ne ko ilimi mazirhi ko ilimi musamman na koyan aikin hannu. 'Yan ƙasa wanda suke zamana a wuraren da ake wannan aiki na haƙo eh, ma'adanan ƙasa na wannan man fetur don da fi sabilillah wannan aiki na haƙo man fetur yana samar da illoli da yawa kenan muna fatan ganin cewa gwamnati ta ɗauki wani kaso a cikin wannan kuɗaɗe ta sa su game da eh, magance wasu illoli wanda haƙo wannan arzikin na man fetur yake samarwa a muhalli ko a lahiyar jama'a ko a lahiyar dabbobi ma wanda suke zaune a wannan wurare. Gwamnatin ta Nishar wacce ta ciyo wannan bashi a wani lokacin da take matukar bukatar kuɗaɗe domin tafiyar da lamuran mulki ta ɗauki alkawalin biyan kashi bakwai daga cikin ɗari na yawansu a matsayin kuɗin ruwa. Wani tsohon ɗan majalisa Honorable Abdulmumuni Gusman na gargaɗin mahukunta akan yadda za a kasafta waɗannan kuɗaɗe. Dan saboda kuɗaɗe ne wanda an ka karɓo bisa ga Eh, man fetur namu wanda za a haƙo a cikin shekara ɗaya to abin da ke da eh, ɗaurin kai a nan shine bashin kuɗin ruwa wanda za a biya suna da yawa don saboda kashi bakwai bisa ga ɗari za a biya bisa ga wannan kuɗin to wannan kuɗin da ruwa suna da nauyi sosai don haka kuɗin nan a sa su bisa ga hanya mai kyau waɗanda za su eh, yi amfani a ƙasa. a watan mayun da ke tafa ne nijar ke sa ran soma sayar da ɗanyen manta a kasuwannin duniya ta hanyar bututun da aka gina tsakanin shekarar 2019 zuwa 2022 wanne yake ratsa kasar a tsawon kilomita kusan 2000 tun daga rijiyoyin agadam da ke arewacin jihar difa ratsawa ta jihohin zandar maraɗi tawa da doso kafin ya dangana da tashar jirgin ruwan seme a jamhuriyar benin an dai bayyana cewa daga cikin ganguna dubu ɗari da goma da aka fara haƙowa a kowace rana ganguna dubu casa'in ne za su shiga kasuwannin duniya inda cnpc china ke da kashi 76 daga cikin ɗari yayin da nishiyar ke da kashi 24 sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. 'Yan sanda a kasan Australia sun ce an kama wani mutum bayan da ya daba wuka ga wani bishop da wasu masu ibada uku a birnin Sydney. Babu raunuka da ke barazana ga rayuwar mutanen. 'yan sanda sun ce hakan ya faru ne yayin ibadar da ake haskawa kai tsaye ta talabijin a cocin da yammacin yau litinin cocin orthodox Assyrian tana watsa taron ibadar ne ta yanar gizo kai tsaye wani faifan bidiyo a shafukan sada zumunta ya nuna wani mutum sanye da bakaken kaya yana zuwa wajen wani malamin addini da aka bayyana a matsayin bishop a cocin da ke wajen unguwar wakili kuma ya bayyana yana caka masa wuka a kai da jikinsa an ga mambobin cocin masu ibada suna ta kururuwa da gaggawa don taimakon bishop shafin yanar gizo na cocin ya bayyana bishop din a matsayin ma mari emmanuel daga ƙarshe ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a wajen majalisar dokokin joji a yau litinin yayin da 'yan majalisar dokokin jam'iyya mai mulki a kwamitin shari'a ke neman gabatar da wani ƙuduri mai cike da cece kuce kan wakilan ƙasashen waje da ƙasashen yammacin duniya ke suka jam'iyya mai mulki ta georgian dream ta ce a farkon wannan watan za ta sake bullo da dokar da ta buƙaci kungiyoyin da ke karɓar kuɗaɗe daga ƙetare su yi rajista a matsayin wakilan ƙasashen waje ko kuma su fuskanci tara watanni sha uku bayan zanga-zangar da ta tilasta mata yin watsi da shirin kudirin dai ya sha suka daga ƙasashen turai da amurka ƙungiyar tarayyar turai wacce ta baiwa georgia matsayin 'yar takara a watan disamba bara ta ce matakin bai dace da kimar ƙasashen ƙungiyar ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kamfanin buwa da ke Najeriya Abdulsamad Isiyaka Rabu'u a kwanan nan ya bayyana cewa an kusan samun sauƙin farashin abinci da kayayyakin masarufi saboda karuwar darajar naira da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar a yanzu. To ko mai masana da 'yan Najeriya ke cewa game da wannan batu? Wakiliyar muryar Amurka Rukayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban rukunin kamfanin buwa ya bayyana cewa farashin kayan masarufi na dab da saukowa a Najeriya. Abdulsamad Isiyaka Rabi'u ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Legas. Abdulsamad ya ce kalubalen musayar kudaden waje da suka fuskanta a baya shine babban silar da ya ta'azzara farashin kayayyakin cimaka a kasar. Rabi'u ya bayyana cewa yanzu farashin darajar Naira na ƙara samun ta goma shi kuma wannan zai taimaka wajen ganin farashin kayan masarufi sun yi sauki a ƙasar. Kazalika Abdulsamad ya ce fara aiki da masana'antar tace albarkatun man fetur ta alunkwaɗen gwate. Yana daga cikin abin da ya taimaka wajen ganin farashin kayan masarufi sun zabtaro. shugaban kamfanin nabuwa ya ce a baya suna sayan man dizil kusan naira dubu ɗaya da ɗari bakwai amma yanzu haka suna sayan sa a ƙasa da naira dubu ɗaya da ɗari biyu 'Yan Najeriya da yana bayyana ra'ayoyinsu game da wannan ikirari na samun sauƙin kayan cimaka a ƙasar. Sunana Abu Zaid Abubakar daga Kefi jihar Nasarawa. To, alal hakika duk wanda ya ji kaya zai sauka kama daga siminti zuwa shuga da su fulawa. dan najeriya dole yana amfani da wayannan abubuwa kuma dole ya munna to amma kalubalen shine shi buwa mai kamfanin buwa kwanakin baya ya yi wannan alkawari na cewa zai rage kudin siminti amma har wa yau mun ji shiru a sunana abubakar mubarak wannan irin labarai ne da muke son mu ji labarin ya yi daɗi alhamdulillah sai dai matsalan guda ɗaya ne irin wa'annan labarai ba yau bane muka saba jinsu an saba a zo gidan labaru a saba gaya mana kan za a rage za a rage za a rage amma implementing ɗinsu shine yake zama matsala. bala mai kaji shine shugaban babban kasuwar madalawan da ke jihar bauchi. kira ga zuwa nan manya-manyan kamfanuwa matukar suna son wannan al'amari ya impacting shine bi ma'ana ya je ga ƙasa haka shine su sa ido akan manya-manyan dilolinsu wajen cewar idan sun ba da farashi su tabbatar farashin nan shin haka ake sai da shi a ƙasa a shaguna ko kuma a gurin ƙananan 'yan kasuwa. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashiri jihar Gombe ya bayyana cewa duk da ikirarin sauke farashin kayan masarufi da shugaban rukunin kamfanin buwaye to kamata ya yi mahukunta su ma su fito da tsarin da zai rika daidaita farashin kayayyaki a kasar. To wannan yana nuna ah, bai kamata a ce tun dama wai an bar ragamar tattalin arzikin gaba ɗaya na masarufi da komai a yadda suka ga dama su yi bane ya kamata akwai cibiyoyi na hukuma na gwamnati waɗanda suke iya ƙididdiga ki su ƙididdige yawan ƙarin eh, tsadar dala nawa ne yanzu nawa ne kuma saukar eh, tsadar dala a yanzu saboda haka ran da abin ya sauko su san yadda za su yi su tilasta dole a sauwake farashin abinci domin in an bari shi ɗan kasuwa in ba tsoron allah bane a jikinsa kamar yadda shi abdulsamud isiyaka rabiu yake nunawa na tsoron Allah idan ba wai damuwar mutum ne ya tausaya ya ji abin nan ba to in ya gana ma sai ya ta cin ribansa kenan iya ganin damansa ko da mutane za su yi ta ihu. Yanzu dai 'yan Najeriya na dakon ganin yadda sauƙin farashin zai isa ga kayayyakin da suke amfani da su na yau da kullum. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Haka kuma a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinyo. Masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku ra'ayoyin ɗalibai da kuma iyaye da sauran masana harkokin ilimi akan matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa ɗalibai bashi musamman ma dai a makarantun gaba da sakandare wato dai a jami'o'in ƙasar kenan kafin lokaci ya halin nasa a wannan mako za mu dora inda za ku ji karashin ra'ayoyin jama'a musamman ma dai iyaye da kuma ɗalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka. Kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushini. Comrade Musa Jika wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya kuma ya bayyana shakkunsa dangane da wannan mataki ko shiri na gwamnati da baiwa ɗaliban bashi. Kowace gwamnati da irin tsare-tsarenta da take zuwa da shi amma wannan mu muna kallon kurman tunani ne domin abin da za a baka bashi idan ka gama makaranta ka samu aikin yi ka biya in ka tsaya ka kalli kasan ina aikin yake waɗanda ma suka biya kuɗin su cikin ajihunsu iyayensu suka biya musu suka yi karatun babu ma aikin balle wanda aka ba bashi so kaga anan wani wata fitina ce ake so a tada tsakanin iyayen yaro da ita kuma kanta gwamnatin domin iyayen yaro za su ga sun taɗa wainiya da shi ko ya zo eh, karatun shi na ƙarshe kuɗi ya kasa mashi ya nemi wannan rance to kaga waɗannan abubuwa su ne abin da za a kalla domin shi abin da ya shafi bashi ana iya cewa in ka samu aikin za a yi ta cire wannan kuɗi a cikin albashinka wanda yake kai ba za ka ce kuma ga rana ba shi kanshi ma aikin ma ba za ka ce ga ranar da za ka samu ba amma a ce har sai ka gama makarantar ka nemo makanka aiki sannan kuma ka biya kuma kar ka manta wannan bashi fa ba haka kawai za a ɗauka a baka kai a matsayinka na ɗalibi ba a'a akwai wanda zai tsaya maka tukunna so kaga idan wanda ko tsaya maka din nan aka kasa cimma yarjejeniya na lokacin da za a biya wannan kuɗi to kaga nan kuma akwai matsala so mu muna gani idan gwamnati za ta fito ta yi abu wanda zai taimaki al'umma da kuma kasanta gabaki ɗaya domin wannan wani abu ne wanda ake ce ma social responsibility na gwamnati domin ta tabbatar da al'umman ta sun ilmanta ba wai a ba su bashi don su yi karatu ba su ni ina gani a nan gun da akwai matsala a ciki wanda kuma gagaruman kuma matsala domin ba zai kai mu tudun mun tsira ba abin da ya kamata a inganta makarantun a kuma ba da nagartaccen ilimi amma maganan bashi ne anan ina gani kawai kurman tunani ne wanda yake ba zai taimaki al'umman kasan ba kuma ba zai kai kasan tudun mun tsira ba domin duk duniya na san akwai kasashen da suke irin waɗannan to amma tsarin su ya sha bamban da namu to koya sauran iyaye ke ganin wannan mataki na bada bashi ga ɗaliban domin yin karatu karatu? to kamar yadda ka tambaye ni akan nake gani ga gwamnati yadda za ta tallafa ɗalibai wanda ba su da karfi da za su ci gaba da su ko kuma tallafa iyayen wanda ba su da karfi da su ya tallafa musu su ci gaba da wannan karatu a wannan kasa ta ba za mu ci na ba abu ne mai kyau abu ne mai kyau sai dai gaskiya ba lallai bane abin ya dore tun da kasan wannan kasa ta mu yadda take ciki an sha ballo da al'amura daban-daban wanda mutane su ya ciyar da kansu gaba sai ka ga an samu wasu dan mutane azzalumi. musulmai da za su karkatar da akalan abin zuwa wani waje shine kalubalen da ake fuskanta to kaga hakan zai tabbata kamar yadda ake a baya bai da wani alfana amma idan Allah zai sa abin ya dore kamar yadda aka shiryo wallahi abu ne mai kyau kuma muna farin ciki da hakan idan ana samun irin wannan dama ana samun irin wannan yana faruwa to kaga wannan agwan ta dauko tsarin da mutane su dan samu dan roman demokradiya da kuma ci gaba a cikin al'amuran mu na nan kasa Najeriya sai dai kuma kamar yadda na faɗa ɓata gari da yake su abin yake shafa tun da an yi a baya mun gani gani duk wani tallafi da aka fito da shi wanda mutane za su ciwo kansa gaba a sannan tamu sai dai ka ji daga baya abin ya koma kawai ana cewa wani ya tara kuɗi wani ya tara kaza kuma in za a ba da tallafin sai ka ga ya kasance kawai za su ɗauko isu isu ko kuma ɗauko sunaye na ƙarya kawai a dinga ana rubutawa ana rubutu na banza ce an bawa na kaza an ba na kaza shine kalubalen da zamu ke fuskanta a ƙasar nan kaga kuma ka ne to me amfana kaman an bata dukiya kenan idan Allah ya sa za abin zai tafi kamar yadda aka ambato to alhamdulillah muna farin ciki da shi kuma muna welcome Allah ya samu dace Allah ya tabbatar mana alheri Allah ya gyara kasan mu shi ma wannan uba ga abin da yake cewa gaskiya ni dai ana a ra'ayin wannan shiri na baiwa ɗalibai rance da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu ne mai kyau domin zai tallafa kwarai da gaske zai taimaka wa ɗalibai ɗaukar ɗawainiyar su? ko kuma iyayen da ba su da karfi ɗaukar ɗawainiyar karatun 'ya'yansu su gaba da karatu a makarantun gaba da sakandare har zuwa jami'a wani abu ne mai kyau dan idan wannan shiri yakan kama za a ce ma duk wani wanda bai ci gaba da karatu ba to wannan shine ya so ba zai alakanta abin da rashin kuɗi ba tunda ga gwamnatin tarayya ta kawo hanya mai sauki ta yadda za a samu a cigaba da karatu sai dai kuma inda gizon ke sakar shin kowa ne zai samu duk mutumin da yake so ɗansa ya cigaba da karatu yana rancen zai samu shine matsalar kuma na biyu wanda ya kamata ya samu ne zai samu shine matsalar sannan kuma idan har an bayar da rancen to ya za a yi kuɗin su da gwamnatin tarayyar najeriya domin kada a cinye kuɗin an ba mutane da rance kuma ba su da kuɗin ba na baya kuma ya zama to a musu bakulu ba za su iya samun kuɗaɗen za su ci gaba da karatun nasu ba to ɗaya kenan yanzu ka duba shirin da gwamnatin tarayya ta yi na baiwa manoma rance akasari waɗanda suka samu rancen ba manoma ba ne kuma suka cinye kuɗin ba su da kuɗin ba yanzu gwamnatin tarayyar najeriya tana farauto su domin su su ba da kuɗin to shi ma waɗannan shin ɗaliban ne za su samu waɗannan kuɗaɗe ko kuma wasu ne daban za su ci more abin amma in dai za a yi abin yadda ya kamata gaskiya wannan abu ne mai kyau shiri ne mai kyau wannan ya nuna cewa da gaske gwamnatin tarayyar najeriya take na ganin an bunƙasa ilimi a najeriya a sunan sunana muhammad sa'idu bobi a babu shakka wannan tsari da muka ji ta ya muna daɗi kwarai mu iyaye ganin cewa zai taimaka muna ta wani fanni ta karatu kenan saboda zaka ga lokacin har dai musamman ma in lokacin komawa makaranta yara ya sai ga hankalin a iyaye sun ta ya tashi saboda zai ta tunani kuɗin makaranta kuɗin abinci kuɗin eh, sufurin komawa da sauransu to kaga idan aka ce maka gwamnati ta dauke ma iyaye kuɗin makaranta ko kuma eh, akwai sauki tunda ba kyauta bane ta ce bashi duk da haka ma ai wanda ya baka bashi babu shakka ya taimaka maka ma tunda wani sanda yaran ka za su koma makaranta in ka je neman rance ma sai ka gama gaya mai ka ce a ah, kai da jiya ne ma ka zo to kaga gwamnati ta dauke ma wannan to sai dai fargaban mu guda shin hakan zai dore. shine wannan dalibi ya ce the student loan scheme introduced by president bola tinubu is a very good initiative wannan ɗalibi ya ce ko shakka babu wannan mataki da shugaban kasa ya ɗauka na baiwa ɗalibai bashi domin karatu abin yaba ne matuka kuma yanzu za mu zura ido mu ga matakin da gwamnati za ta ɗauka domin ganin wannan tsari ya yi amfani to mazan yana ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Judy Leathers Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen ku. Madalla a gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Faduwar babban layin wutar lantarki a Najeriya a yau Litinin wanda shi ne karo na shida a wannan shekarar ta 2024. A gaskiya wannan lamarin abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. daga ƙarshe ina kira ga shugaba tinubu da ya ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan lamari wasiƙa ta gaba ta fito ne daga sani gulla kamfala malama dora a jihar jigawa ya ce salon ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a yau na shigo wannan filin ne domin na yi kira zuwa ga gwamnatin ƙasar mu najeriya a gaskiya ya kamata ta fara ɗaukar matakan gaggawa akan hauhawar farashin kayayyakin masarufi domin wallahi idan ba a yi da gaske ba girman wannan matsalar ka iya rusa duk wani tanadi da wannan gwamnatin ke maradin cimmawa duba da irin abubuwan da suke faruwa marasa daɗi na rashin tausayi da ƙaunar junanmu wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam voa hausa barazanar rancaɓewar yaƙi tsakanin iran da isra'ila babbar barazana ce ga makomar zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya da wannan muke roƙo ga kasashen iran da isra'ila har ma da ƙawayensu da cewa su yi haƙuri su mai da wuƙaƙensu a cikin kube kada su tsokano mana yakin duniya na uku domin a yanzu duniya zaman lafiya take bukata ba wani sabon tashin hankali na daban ba sako daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da ilyasu yakubu da gawa da yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama. Wasiƙa ta ƙarshe kuma da lokaci ya bamu dama karantawa a yau ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Ya ce karuwar ɗalibai 'yan makarantun sakandare da ke ɗaukar juna biyu a ƙasar Ghana abin damuwa ne matuƙa. Da fatan Allah ya ba hukumomin da abin ya shafa ikon shawo kan wannan matsalar. Mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantawa. kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa domin kauce wata taɓarɓarewar lamura tsakanin Isra'ila da Iran. Biyu bayan harin jirage mara matuƙa da makamai masu linzami da Iran ta kai kan Isra'ila. da yake magana da kafafen yada labaran bfm tv da rmc macron ya kuma bukaci isra'ila da ta ci gaba da mayar da iran saniyar ware maimakon ta da zaune tsaye jami'an kiwon lafiya na gaza sun faɗa a yau litinin cewa adadin mutanen da suka mutu a raharan isra'ila ya haura akalla 33,797 yayin da rundunar sojin isra'ila ta yi alkawarin ci gaba da mai da hankali kan aikin da suke yi na fatattakar mayakan kungiyar hamas da kuma tabbatar da sakin dukkan mutanen da ake garkuwa da su a gaza. ma'aikatar lafiyar gaza ta ce adadin waɗanda suka mutu ya hada da mutane 68 da suka mutu a ranar lahadi sannan sama da mutane 76 ne suka samu raunuka tun bayan da aka fara yakin isra'ila da hamas a watan oktoban bara jami'an ukraine sun bayar da rahoton kazamin harin da rasha ta kai a yankin donetsk da ke gabashin kasar yayin da rasha ta ce ta dakile wani harin jirgi mara matuki na ukraine ya kai a wani yanki da ke kusa da tekun bahar al-aswad badim plashkin gwamnan yankin donetsk ya faɗa a shafin telegram cewa harin rasha ya kashe mutane hudu da a garin sabaska rasha ta yi ta kai hari a yankin tun bayan da ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 'yan sanda a ƙasar australia sun ce an kama wani mutum bayan da ya daba wuka ga wani bishop da wasu masu ibada uku a birnin sydney babu raunuka da ke barazana ga rayuwar mutanen 'yan sanda sun ce hakan ya faru ne yayin ibada da ake haskawa kai tsaye ta talabijin a cocin da yammacin yau litinin to masu sauraro da haka muka kawo karshen mu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu mr carl ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.